An bayyana cewa sabunta kwantiragin Luka Modric da Toni Kroos ba zai canza shirin kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ba kan yarjejeniyar Jude Bellingham. An bayyana cewa Bellingham ya amince da yarjejeniya da kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid tuntuni. Kawai yanzu abin jira shine Real Madrid ta cimma yarjejeniya da kungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund domin amincewa da musayar dan wasan. An bayyana cewa mahukuntan kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid suna kallon Jude a matsayin wani ɗan wasa da za su yi la'akari da shi a makomar ƙungiyar na yanzu da kuma a nan gaba. A nan kuma ana sa ran ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham za ta bi sahun abokan hamayyata na gasar Premier League ƙungiyoyin Brentford da Brighton a lokacin bazara domin siyan golan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool Kelaha. An bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a shirye take ta bar mai tsaron ragan nata ya tafi da zarar ta samu tayi daidai da farashin da suka bukata. Na euro miliyan ashirin kamar yadda jaridar irish independent ta bayyana a nan kuma hukumar gasar la liga ta sanar da kungiyar kwallon kafa ta barcelona cewa ta amince da shirin da kungiyar take yi na yin aiki wajen ganin ta tara euro miliyan ɗari gun sayar da 'yan wasan da suka hada da ansu fati da rafinha haka zalika an bayyana cewa Lionel Messi baya son ya karkare rayuwarsa ta kwallon kafa a ƙasar Saudi Arabia. An bayyana cewa Messi ya fi sanya koma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona a lokacin bazara kuma dan wasan ya amince ya rage albashinsa domin ya karbi mafi karancin albashi maimakon zuwa kasar Saudi Arabia ya wawure manyan daloli kamar yadda TB3 ta bayyana wani rahoto ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta shiga takarar neman siyan dan wasan tsakiya Declan Rice wanda kungiyarsa ta West Ham ta kimanta shi akan euro miliyan 120 ko da yake ana ganin kungiyar ta Hamas za su karɓi kusan euro miliyan 100 tare da ƙarin ɗan wasa a cikin yarjejeniyar sai dai har kawai yanzu an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal ce makomar ɗan wasan tsakiyar na ƙasar ingila kamar yadda jaridar sky ta bayyana a nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta paris saint germain psg na son sayar da ɗan wasa nema kuma ɗan wasan bashi da adawa wajen tafiya daga ƙungiyar kamar yadda rahotanni da dama suka bayyana a baya an bayyana cewa kulab ɗin na ƙasar faransa yana sha'awar killace albashinsa na euro miliyan hamsin a duk kaka da yake biyan nema daga cikin lissafin albashinsu an bayyana cewa ƙungiyoyin manchester united da newcastle united da kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta chelsea duk ana alakanta su da zawarcin nema kamar yadda brand d ya bayyana wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city tana tunanin zawarcin ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta bayern munich ryan Grabenbach. yayin da suke ganin ba za su iya samar da damar siyan dan wasan tsakiya Jude Bellingham ba wanda tuni ya cimma yarjejeniya ta baka da kungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid kamar yadda jaridar Miro Football ta bayyana an bayyana cewa wakilin dan wasa Jao Cancelo ya gana da hukumar kungiyar kwallon kafa ta Barcelona game da rattaba hannu kan yarjejeniyar aro na tsawon kakar wasa guda tare da zaɓin saye an bayyana cewa dan wasan yana son tafiya kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da gaskiya lokacin kasuwar Sayar da sayar da yan wasa ta bazara bayan aransa ya kare da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich daga Manchester City kamar yadda jaridar Diario Sport ta bayyana hakan a nan kuma an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ba za ta baiwa mai tsaron ragar ta David De Gea wani tabbacin zama golansu na ɗaya a kakar wasa mai zuwa ba kamar yadda jaridar Telegraph ta bayyana ana ganin makomar da ji tana cikin kalubale a kungiyar kwallon kafa ta Manchester United bayan tafka wasu kurakurai da ya a kakar wasa ta bana wasannin kungiyar. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa tana shirye ta biya kuɗin da Fulham ta bukata naira miliyan 60 domin siyan ɗan wasan ta Jawo Palhinha a lokacin kasuwar saye da sayar da yan wasa ta bazara. Kamar yadda Puti Insider 24/7 ta bayyana hakan. An bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta buƙaci ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona da ta sanya farashin ɗan wasan tsakiyarta ɗan kasa Ivory Coast Francesi. Haka zalika an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona za ta iya siyar da Kesi a kan darajar Euro miliyan 25 kamar yadda jaridar Diario Sport ta bayyana hakan. A wani rahoto kuma ya bayyana cewa ɗan wasa Nema ya shirya barin kungiyar kwallon kafa ta PSG amma dan wasan baya son buga wasa a ƙasar Saudi Arabia an bayyana cewa kulab ɗin na ƙasar Faransa na son siyar da shi don haka kawo yanzu an bayyana cewa ɗan wasa Neymar jinio ɗan wasan da aka siya matsayin ɗan wasa mafi tsada a duniyar ƙwallon ƙafa yana cikin kasuwa kamar yadda jaridar Foot Mercato ta bayyana wani labari ya bayyana cewa ɗan wasan tsakiya Atu Melo ya tabbatar da cewa zai bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a lokacin bazara ɗan wasan ya bayyana cewa na shirya don samun wani sabon ƙalubale a duniyar ƙwallon ƙafa ta ina fatan in yi ban kwana da liverpool sun bani damar buga wasanni atu ya ƙara da cewa ina son in ce na gode ga magoya bayan wannan kulab ɗin da kuma kulab ɗin gaba ɗaya da kuma kocin ƙungiyar jojin club waɗanda suka yi min kyau a koda yaushe kamar yadda ya bayyana jaridar gol an bayyana cewa atu milan yana jin daɗi sosai kawo yanzu a rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa kuma ya bayyana cewa gasar la liga za ta iya zama zaɓi gare shi a nan gaba A nan kuma kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City Pep Guardiola ya yi magana kan ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar Ilke Gundogan. Guardiola ya ce, ɗan wasa Gundogan yana da karamci da wayo, samar da salo na musamman a ƙwallon kafa. Ku amince da ni akan wannan furcin. Yana ɗaya daga cikin fitattun 'yan wasa da na taɓa horarwa a cikin ƙunshin aiki na gaba ɗaya na ƙwallon ƙafa, in ji Guardiola. dan wasa ne mai daraja kamar yadda Guardiola ya bayyana darajar Gundogan din. An bayyana cewa Gundogan zai yanke shawara kan makomarsa a makonni masu zuwa. Kamar yadda kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ke son ɗaukar dan wasan, amma an bayyana cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City za ta zage damtse domin ganin ta rige dan wasan nata. Dan samari in faɗa maka wata magana ko zaka yarda? Shin ka san da cewa yawan data a wayarka ya fi murmushin 'yan mata daɗi kuwa?